sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. Laraba 31 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai zo muku ne daga jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mutamar Abari, inda a yau shirin namu zai tattauna a kan taɓarɓarewar tarbiyya da ke ciwo al'umma tuwo a ƙwarya da kuma matsalar da ta zama ruwan dare a duniya wato matsalar shaye-shaye musamman ma tsakanin 'yan mata matasa sannan za a ji tattaunawa da wani matashi mai larurar makanta baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Saratu mamma wata matashiya ce 'yar shekara 27 da ta ɗanɗana ƙalubalen rayuwa a fannoni daban-daban. Maraicin iyaye tun tana da ƙuruciya shine ya kai ta ga shiga matsalolin da ta ci karo da su irin su shaye-shaye yawon bin fale wato dabar samari da dai sauransu. sai uwa uba rashin kulawa ana cikin hakan ne kuwa tare da taimakon al'umma ta hanyar nasiha addu'o'i da sauransu aisha ta kubuta daga wannan masifa aishatu ta yi aure ta samu ya mace sai dai Allah ya yi mata rasuwa yanzu haka kuma ganin yadda matasa musamman 'yan mata ke lalacewa cikin shaye-shaye ta kudiri aniyar kawo tata gudunmuwa don ceto su daga wannan halaka wanda ta shiga gwagwarmaya tare da girka wata kungiya don faɗakar da 'yan uwanta matasa a samu mafita yanzu haka dai aishatu mamman tana gudanar da waye kai na matasa a wuri-wuri inda matasan suke taruwa aishatu mamman ta yi ma shirin yau da gobe ƙarin bayani game da wannan kuduri nata. Sunana Aisha Tumumun gote wadda aka yi sani da ayi inda rabbana. Ni dai yadda magaramci aihuhuwar da magaram kuma na girma a magaram. Duk mun girma a da magaram mun tashi a da magaram. To rayuwa dai wadda na fuskanta ta kalubale dai a yanzu na farko dai rashin uwaye. tun yarinya ne ina yarinya uwata ta rasu na da shekara tara uwata ta rasu ina da yar shekara goma sha uku kakata da take rike yan ta rasu banda haka sai kannun uwata maza to shi kuma namiji a yanzu ba ta kanka ba yake ta kan shi yake suka bar ni dai na yi dai rayuwa wadda ban shi daɗin ta ba kuma daga baya ubangiji allah ya dubi maraici na shi tausayi na da roƙon allah da al'umma da yan uwa Allah ubangiji ya taɓo ni kuma ni ma shine kuma na kiriyan association lit control la delancance kamar rayuwar da nai nake so waɗanda suke ciki su ma su bari kenan kungiya ce kika kirkiro na yaƙi da kamar tabarbarewar tarbiyya na matasa mm. to ban tsinin fashin ki malama aishatu kiɗan gutsuro mana kaɗan daga irin rayuwa ta kalubale da kika irin kalubalen rayuwa da kika fuskanta gaskiya na fuskanta rayuwa kalubale wadda babu daɗi wani abin ba sai an haɗe shi ba hmm. alhamdulillahi alhamdulillahi dai saboda wani abin yana tada maka wani abu na yi irin irin wannan gidan yari da ba a so ka yi rikici a kai ka gidan yari na ƙuruciya hmm. na yi wajen banda haka an yawo yawon fale-fale yawon menene yi alhamdulillah kuma daga baya ubangiji allah ya tabo da yan uwa aka dawo daidai kamar a cikin irin ya wuce na fale da kika yi wanne ne wanda biki a taba mantawa da shi ba na shaye-shaye hmm, ai shaye-shaye ta kaka kika shiga shaye-shaye menene ya kai ki ga shaye-shaye wasu kawaye ne suka kai ki a wasu samari ne suka kai ki masu manyan riguna ne saboda wani abun bamu san shi ba sai ta kan masu manyan riguna su suka koya mana wasu abin wanda bai cancanta ba asali ma in tsinci kaina a shaye-shaye mai babbar riga ne mm. saboda ne ban san ba yaya ɗanɗanon giya take ban san ba yaya ɗanɗanon kayan maye da yake mm. amma ta dalilin wannan mai babban riga mm. shi na sha to gaskiya a lokacin ba a ce ba samari dai saboda muna yara ne dukanmu mm. sai a zuwa ɗauke mu rudin mota a kai mu wannan kula ba a saya mana wannan lemu a saya mana mu dai ba mu san ba kan diga rayuwa gaskiya a lokacin nan kuma da abin yarinta kuma da ubangiji Allah ya sa aka taɓo muka dawo kuma yanzu gaskiya alhamdulillah to kamar kin kai kamar shekara nawa kina wannan rayuwa ta kamar shaye-shaye da yawo da yawace-yawacen fali gaskiya tun dai lokacin da kakata ta zan babu mm. ina da shekara goma sha uku to wajen shekara goma sha shida sha bakwai dai na ruwa ashirin mm. to ubangiji allah tun dai kahin ma a ruwa ashirin allah ya fara tabo ni saboda ina karatu ina agent de santé de base nake deuxième année ah, makarantar malaman jinya eh malaman jinya to ina tsakai to kuma sai kadara ta afkon mun na samu na hwasa karatun mm. kawai kuma na dawo nake kirkire-kirkire in kirkiro wannan in bari in kirkiro wannan in bari har sai da ta kai ga Allah ya sa na kirkiro wannan kungiya to kafin a je ga kamar a lokacin nan to a gidan wa kike lokacin nan a gidan mu miki mm. gidan mu ne na kanmu da ni da kannun uwata mm. baban eh, da yan uwana ba abinci hasali ma karhin in yi da ta gayyarewa in yi da lalacewa su ne mm. ba ci ga kashi ga hwada alhamdulillah dai ni dai hwada ai ba laihi bane ashatu hada ba laifi ba ne to kashin na mutum baka san cin shi ba amma kan ya huta ya shi ya dawo ka ba shi kashi kamar irin da eh, ana biye eh ana biye da kawaye a maka wada wannan duk ba laifi ba ne ba mm. to sai a zo a ringa forsan ka ni dai a gaskiya in shiga rayuwar da bata yi ba bata ban shi dadin ta ba uwata ne mm. saboda su suka nuna dauɗa duniya tahini suka nuna kuɗi suke so ba ni ba aka ba su kuɗi kuma aka rarraba hmm. saboda mine ne sa ni in na zo gidanmu in an rike bane da intin babuga hmm. sai dai in koma ƙasar runwa ta mai shayi gidan kawai ma an kaji arihe ai baka bubbugawa sai dai in koma runwa ta mai shayi in kwanta kasan banti da sayan sun tashi sun huta sai in shiga cikin gida wani biyu kuma a masallaci ma akwai makaranta ta kakan mana a masallacin shi ne ke kwana a haka da haka dai ha Allah ubangiji ya samu yau haka ne mm. amma ni ba rayuwa ta bace ba mm. bismillah to kuma yaya ne aka yi kika dawo kan hanya yau da gobe zama da mutumin kirki aka ce kai ma kana zama mutumin mm. kirki yau da gobe ina zuwa ana gaya mani tun ban na dauka kala take da nake dauka al'umma mm. da 'yan unguwa da 'yan uwa da dai masoya dai annabi sallallahu alaihi wasallam mm. su dai ne suke gaya mini mm. me dan wasu ni dai yanzu haka ina naga dan uwa na a yanzu haka hira da ni muke da ku in ga dan uwa na daga can kwana zan saboda tsoron shi nake ya zaman to mini kamar abin ya yawa ya shige ni sarai ta yadda ba zan taba mance wannan rayuwa ba kuma a yanzu da suka gaba sarki sai Allah suke so su maidoni ce mata to yanzu sai ki mana zancen wannan kungiya da kika kirkiro ta yaya ne kika kirkiro wannan kungiya ta ki ta yaki da kamar taɓarɓarewar tarbiyya to na farko je wannan kungiya ka in kirkire ta sai da na tsaya na yi lissahi na gani lissahin miye na kamar irin rayuwar da na yi ma da na yi rayuwar wannan ni Allah ya cire ni to taya ne su za a yi a cire su yanda wa'annan suka kama mini na huta haka ni ma zan kama ma wasu su huta ban yanzu fashin ki ba kamar akwai wani lokaci da aka yi wani babban taro a nan ma'aikatar magajin gari mhm. na ga kamar a lokacin su ma suna tahiya da ke yaya ne kika shigo nan ma'aikatar magajin gari ake tahiya da ke To abin da ya sa na shigo wannan guri ake tayya da ni na harko dai magajin gari da ya hau bai san ni ba ban san shi ba dalilin ina da kungiya na shi ni muka zamna na ce ina son ganin shi haka ba ni dama na ganin shi lokacin nan muka zamna dai biran shi ma lokacin nan yana kaska hanya hau sama mm. muka zamna dai na kwatanta mishi ce to in yi hakuri. in sake dawowa nan da kwana kaza na dawo da na dawo muka zamana na ce to ni ga kungiyar da gare ni ga irin gudunmuwar da nake so in bada a da magaram sai ake damawa da ni sai ce to ba damuwa sai allah kama ake ta yi dai ana damawa da ni in wani reunion ko wani activity ya tashi duka ina sane wasu shagulgula na yawa duka dai ina sani mm. kuma ina yi daidai gwalgwado alhamdulillah ina yi kin har hada takardun ki komai da komai takarduna babu abin da na rasa abin da ake fafutuka ya wuto shi ma alhamdulillah gashi nan ya wuto a gare ma na wannan su ne a gare ma ne a nan takardun ne duka sun cika an sa miki hannu an baki izini minister minister na cikin gida ya bani izini komi alhamdulillah yanzu kuma niyami kika je niyami na tai mm. niyami na tai na kusa trois mois wata uku eh na kusa wata uku a can mm. ina ba biyan kuma cikin ikon Allah da aka ce inda zuciyar ka mai kyau ce zaka cimma gurin ka cikin ikon Allah kuma Allah ba ni iko na cimma guri na alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin Allah na gode maka kuma jan kunne na ni dai anan shine waɗanda suke da hannu masu hannu da shuni da waɗanda suke son kamawa a shirye muke don mu samu mu ceto mu da magaran wannan abin ba don ni kaɗai ba don saboda yaran da za su taso na baya su ne ya kamata a duba ma in dan wani yanzu ne na yanzu wasu kana gaya musu suna ji to na yanzu ma ba a samu aka daidaita su ba ta yaya ne za a yi na bayan in sun taso su ma su ga daidai ba yiwuwa mana sai ta wannan kungiya ta ki yanzu mhm. kin sa kin dan ciwo wasu sun dan daidaita mhm. eh haka nan ne saboda akwai wanda da dama an ciwo kansu hmm. to mine ne ciwo kai ai banza ne hmm. tunda yanzu ma mutum ya koma aikin shi kai baka ba mutum aiki ba hmm. dan ka ciwo kan shi ma inda a ce ka ba mutum aiki ne dan ka ciwo kan shi ma ba laifi ba ne hmm. to an ciwo kan nasu to kuma sai dai matsalar rashin aiki ne sun fara fahimta sosai saboda yaro karami dan shekara goma sha ɗaya yake cewa muna so mu hasa amma ba san baya za a yi mu hasa hmm. kuma wannan abin wani zan yi ba haka nake musu ba a'a sai na ce to yau akwai abinci akwai wata mai abinci na sai na je gurin tance to abincin kaza nake so hmm. in aka zo a yi cinikin abinci in ce to hara za mu yi ko abincin za a ci in suna so su ce a ci abinci kan nan a wara wasu ko su ce he an yi kan nan za a ci abinci mm. to haka na <laughs> sai ciki ya dauka mm. to rashin abincin ne yasa ba a samun abinci mm. kuma shaye-shayen da ake yi mi hallaka mu ne abin nan akwai sauƙin kuɗi akwai saukin halaka akwai saukin su kuma akwai saukin mutuwa ne to akan shi ne dai muke nan muke ta kwagwarmaya to kamar yanzu ita wannan kungiya ta ki menene za ta yi a yanzu da kika samu wannan takardu to wannan kungiya abin da nake so ta yi an Allah ya yarda da yarda Allah in Allah ya sa mun samu mun cimma mu za mu bude wani reshe daban mm. wanda yaro in karatu kake so inda hali sai a maida ka karatun ka in ku aikin hannu kake so hallau sai a koya maka aikin hannun mace in kin iya kitsanki ko lallanki a agaza miki hallau a ƙara forman ki in ya so sai a samu ko da salon ce a buɗe miki ke ma kin rage haka su ma mazan ko da aikin kafinta ne ko sudur ko wani salon dokwafiyar na maza duka dai mm. shi ma hallau muna yi duka za mu tallafa ma al'umma Ta mm. yarda Allah Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ku shakata da wannan waka. Tokar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. To madalla. wani matashi mai larurar makanta da ke zaune a garin da magaram na jamhuriyar Nijar ya shiga tsaka mai wuya sanadiyar rashin aikin yi ko sana'a alhalin kuma yayi makaranta ga tattaunawar su da wakiliyar mu Tamar Abari. Yayin da hukumomi da masu hannu da shuni ke faɗuka tashin ganin an tallafa ma masu bukata ta musamman raba su da barace-barace da yawace-yawace da suke yi ta hanyar samar musu da ilimi, kiwon lafiya, horar da su ayyukan hannu da sana'o'i. Abin dai dai ba hakan yake ba a wajen wasu nakasassu irin su mutari inusa wani makaho da abokan aikinsa mutari dai na zaune ne a nan jihar da magaran matashi dan shekara 34 an haife shi da makanta ya yi makarantar boko tun daga firamare har zuwa makarantar horar da malaman makaranta inda ya samu shahada da sakamako mai kyau babban burin malam mutari dai ya samu aiki kasancewar ya samu shahada a wannan makaranta ta horar malaman makaranta da sakamako mai kyau sai dai kash mafarkin shi bai tabbata ba duk kofar da ya kwankwasa ba amsa a cikin hakan ne ya yi aure ya ajiye iyali duk irin kokarin da ya yi abin ya ci tura hakan ne kuma ya ingiza malam mutari shiga bara duk da ma ya san ba a santa ga dai irin bayanin da mutari inusa ya yi wa shirin yau da gobe na irin kalubale da ya fuskanta da kuma abin da ya sa shi zuwa wannan bara a yanzu suna mutari inusa wasu tana da ustaz dalli kuma a wani gari ake shakula la nan bayan dutse na yan kocin kwamnin gafati shekaru na akalla yanzu a samu talatin da hudu da farko dai bari mu ji yaya ne wannan larura ta makanta ta sami same ka alhamdulillah um, Allah kadara mu daman wani mu ta ahimu da ni da dan uwana kurin haka Allah kadara aka aihe mu magan eh kuma da mai Allah ya mata wannan jaraba din kan cewa in dai ta haida na hakan kuma Allah ma ya takaita mata mu duka diyan da ta haifa makahi ne eh tana gani ita tana gani eh mm. amma duka duka diyan mata tana gani mun kurun maza ne Allah mata ya jarrata da na da aka ahe ka ba maka wani magani ba wani wane ne haka nan ne kawai kuka miki wallahi magani da abin da ta gaya wannan da kinda mun sani ba tana ce ta kusa kashe kusan shi ɗari uku da wani abu ai ta karan kanta neman magani eh tunda halitta likita ta zo ta da ba wani a lokacin ba wani ilimin boko a gare su ga isheshi mm. amma an mata shara ta zo halitta likita ma to dan ba mu labarin uh, shigar ka makarantar boko ai garin zawwa na yana an kawo makaranta almajirci to kuma mun zo makaranta aka ce ah, akwai ana son a sa kara kankana maka hilakwal kuma sallar gani ita lakwal kan da a landin da aka buɗe lakwal shekara dubu biyu eh dubu da biyu ta hmm. dubu biyu na to a lokacin kuma eh, an zo ana yi ni eh na game da yan uba da aka uwa nan uwa mu shawara akan ya za a saka sha ya za a yi maka hoyi lakwal masu ido sun yi ba a basu shi ne wa zan yi nan da a hira ta wannan da da mun za fara creation da da don za fara hudu da ma'aikal to Allah kadara sai aka bar na idan wannan ah, sarkin mu yi musu Allah shi kan da gafara zamanin sai aka bar na hannun shi to akwai sarki na yanzu sai ke cewa shi wannan abun kuma baya iba ganin shi babu yanda za a ci gani a unguwar makashi har ka wasu wasu yan wata unguwa suna karata shi gaskiya na abun ya kwanta ba ta mashi saboda ka ce dan Allah a yanda za a yi in koma da kwanci a cikin lokal to ni kira da mamma ka ta maka na shawar kokina he da zo kara ta da shi sarki na da sarki maka yi musa Allah gafarta mashi ke ce kai ya kai kai hira ka dige min na ce hirin na san kaman an gwada ba ta yi wani cewa ka kana so na yi na su na sanya lakwal saboda ma ni ma in yaki baran da kaina saboda akwai na an samu gore gore

mu ce a'a yanzu ni dan sarkin makashi ne shi bashi da hannu a kanatan da an bada amana kuma shi ya ga ta gyara ni a shi ma haka kin da ni ne kawai na samu larura a cikin diyan shi kamar za kowa aiki yana samun kuɗi in ya ce bana yi balak ya ci amana ta in hal'a a samu shi na kamar shi a zo a musaya karanta a cikin letter an yi ma alƙawarin in kai karatu wasu kilan kai ma karatu in ma baka yi ta ba ta fada ba karatun za a baka shari dan ka rika shugaba ko kuma a koya ma sana'a wanda za ka kama kanka mm. to mun yi Allah kadara a lokacin muka zo muka fara karatu dan da sauran abakai mun kusan 20 da wani abu a koyan kan kala kala sauran su to sai a lokacin tsakanin Allah nisa ya hana su karatu tunda mutum ya tashi da kala kala sa birni garson ba karamin kon ba ba ba karamin wahala ake sha ba gashi kuma makaho eh, gashi kuma shi kuma makaho begin sun sun so suka fara karatun gaba daya to mu da ke muna kusan mu je bara mu karatun haka muka ta karatu wallahi akwai lokacin da zo nan kohar radio amfani mun game da wanda ya gama da ke na wani lokaci ke da na gina ce ga arba'in je ka ce abinci ka samu na wani ma Allah tun ina karin a akwai hannun jarin shi a ciki na ilimi na tun gaba na manta ba da shi Ibrahim Malam cilo mm. alhamdulillah a lokacin ma Allah ya samu kwazo da hikima wallahi ni ne ma ni ma na zo primary da sandar a cikin masu ganin ma gaba da kai ne na farko yi a primary center ni ne primary center ma nan ni ne farko ma wallahi dukkan makarantun da kai ne na farko i nan daya i na yi exam na yi jaraba na wata ta mutu ma gaba da dan babana ina stabile mutu Allahu. ka ake nan dole in karatu mm. na ta wani karatun zai hudda nawa Yau muka zo muka yi su jim muka je secondary muka je shidda muka secondary na muka zo na muka yi secondary alhamdulillah a nan cikin gidan mu akwai mu shi na da ya koya mini english shaɗan bandi take zuwa makaranta kamar akwai wani wanda ya tallafa maka ko wata kungiya na kamar dan abin da zaka je makaranta ko a kafa kake zuwa wallahi haka nan nake zuwa a kusu nake sunan eh, kwallaye eh, makarantar horar da malamai ana ba dan wani abu ana ba da shi kashin duwar eh ana ba da kuɗi eh ana ba da kuɗi ban gishi numfashin ka ba malam mutari mm. eh, bayan ka samu wannan shahada ta koyarwa mm. ka kare makarantar horon malaman makaranta mm. kamar kungiyar ku ai akwai kungiya ta makafi akwai to bata tallafa maka ba baka je ka ganta ba na ta kama maka ko da makarantar ta ku ta makafi ne ka je ka koya wallahi na shi zuwa na na farko ma ba ni wani jin akwai wani abokin tsohon shugaban na kungiyar shine ma magajin gari na ta daya a zamanin Allah shi kanshi ya rasu yanzu ya ya ya za a yi ga wannan ban Allah cewa an sanar wannan oi president na kungiyar mu shugaban kungiyar mu cha ai koyo ma muna da alƙawari da ni za mu gamu na ka takarrinka in shi in gan shi ya gyara maka ana zuwa sun gidan ya ce ga takarrin dan mu makwabci na ha ca shi bai amsa takarar wallahi bai amsa ba shi shi me yasa ca kullum wannan amsa takarar shi ya mai domin kana bayan nan ka nemi wani wuri ka yi aiki haka ko ka koya ko na ku da na zo ni nan ita nan to ita ekwal din ta ita makarantar ta tun da dai abu ne na kan kuma ni ma ciwo na ɗaya da ni da shi na fara zuwa na kama masa haka in na zo da sahi in je makaranta da mutum da ban bani a lokacin yanzu na ina can to da wannan zuwa yanzu na riga saurari kurun ba wani abu ne kuma ni dan in gane na ki san a bani aji na farko a bani ko class wani zan riga koyawa da a makarantar makaranta eh, wallahi muka zauna da shi shi zuwa makarantar mm. da ke dama mana ɗasa da shi ya kuma amma sai to ban matsala akwai daman class ta biyu wani aji ne wanda dama bas da mu sha wallahi nan a dama hai a an huto shan iska ki ba sa ba ya amince kar ta abu ne ce ba wallahi ka zo gobe zan ba Ka gidi abinda za ka yi shan ka zo ka fara na rika ma idan kan ya rika kama wannan hirar na zo kurin ya canza ra'ayi a shi daga nan cikin namu an samu wasu sun gan shi sun hana shi shi ne to tunda ni na zama babu wannan ya fasa na zama na kashe tun tunda dai ba aiki zan yi mun yi shi kamar da kowa yake kuma akwai bukatar ma'alakwal na adiba ko da mutum dai a rage saboda mu dalike zaman banza na. wannan irin na hodi ba ta shiga ba ba ta shiga ba kuma sai na zauna hallo ne tunani na zan shi ki na ga a ah, ai akwai shi darakta na shugaban na makarantar tamu dan ta mu horo muka zama malamai da ke a lokacin na ganin kamar yana dasa da wasu mutane da ke shi a lokacin ana mini hirar kaza kaza dan siyasa na sanin su ne farin gan shi yanzu ce shi ban zo ba matsayin ban zo a suna na matsayin na ina na dalibin ka na zo a matsayin na malaya almajiri dan Allah ka taimaka min kalka ka bar na riga bara Allah haka na gaya mishi mm. kuma na san kai ka iya an kashe gansu na ci na yi na ga in gana da shugaban hukumar ilimi an ce yana ko yana tukar ka ce babar na malagan shi yaya za a yi in gan shayi mun yanzu in ba shi neuro na diplom na lambar ta diplom na lambar shahara eh, yana ta shahara na ba shi na gaya mishi ya rafa ya rubuta shi ya bani irin yadda ake kula da halin nan ya dauke shi kabura nan kawo kawo kawo wallahi wani karajin hira hirar ba halin yanzu i <laughs> eh, na ce to shi ko mai kwawa shi mai nema baya hakuri da wannan Allah sarki baya ga nan eh, malam mutari baka nemi wasu kungiyoyi ba haka ka je ka kai kukanka na nemi kungiyoyi da dama na kai na tunda kin san ita kungiya baka tarkan neman ta kai a matsayin ka na kai malam mutari eh, mm. dole he ka je da sunan asosiyayi ko yan eh, kungiyar kai kun hada kanku mm. ko kun yi wata kungiya daban tukun za ku ana da iyali ai ko a akwai iyali gaskiya alhamdulillah akwai ita wannan yarinya wanda Allah hada yin tun muna aji na daya Allah kawo ta nan ita ma tare ko kai makaranta ita ma ba ta gani a soyayya ta kulli a makaranta kenan ta sosai ma a ta kulli tuwar na Allah hada shi mu da shawarar mutane na unguwa soyayya ga man jini eh, Allah hada abu to kuma yanzu na ga malam mutari eh, kaman kana bara menene ya kai ka ga bara kuma eh yanzu dole in yi bara tunda yanzu akwai iyali kuma sannan na farko wannan za dama suke daukan da yin karatun sun yi iyayen su kina halin bai yawa ka zo ka gume su cali su za su ma komai ko da abu iyalin dole na sani na yi bara zan shi tun daban da wanda zai mun a yanzu. to amma ai hukumomi da kuma masu hannu da shuni suna ta kokari akan a yaki bara bara bata da kyau ko da addini an ce baya san bara addini ma ya ce bara bata da kyau ba abin ba bace bara kuma kai ga ka kana bara eh, wannan haka ta jini ko na san a addini babu inda aka ce kawara qur'anin qur'ani mun gaban duk da ba malami bane almajiri ne amma babu inda aka ce kawara dan kama kanka amma yanzu ya zama dole ne yau Allah ya kadara na samu nan suna wasa bara kai kadara wallahi yau ko ina samu yau alci a wata na samu shi ka 20 ta wata kaina wallahi na wasa in bara ga mare shi ga makabta kuma ga shi tun ya karatun ka zauna ka ce baka bar ma zai baka amma ai akwai kungiyar ku ta makafi wanda suna koya sana'o'i daban-daban na hannu makafi suna yin sana'o'i daban-daban ana musu horo daban-daban baka je can ba wannan hira da ake kawo hira ce ta hayaniya yo ka je bisu dauke ka bane ko ko menene yanzu ma da wa ma wanda wanda ma aka yi karatun da gami na ake kai aka aka aka ba su horo su zo su sun halin suna yawan bara to kin ka miki mutum biyu wanda sun yi karatun suna bara wanda sun saka hannun sun iya kushe sun iya kuma amma hannun zuwa ne ba ma ne su to menene kiran ka zuwa ga hukumomi da masu hannu da shuni da yan proje. wannan muke da Allah saka tausa mu kaga abokan Najeriya suna samun kulawa ya kamata su masu su kula da inda in an ga mutum da an san yana ne ba wannan za a ya je ko ya zauna ya riga baran wanda an san mabaraci ne a lole yake da Allah dauke wani shi kaga an rage mushi wani abu ita gwamnati ta ma Allah da annabi ta diba musamman yanzu ma tamanin Allah kadar an samu cin dan Allah su tausaya ma mutane wannan abin da suke son su yi in suka bar mu da muke karatun mu da muke diploma wallahi ɗiyan su wasu sawa wasu sa ɗiyan su mu ma adiba a dauke mu tun da dai alhamdulillah mun wani yarabawa kwanan adiba yadda za a yi Adiba dauke mu gaskiya. To jama'a kafin mu karkare shirin namu yanzu kuma za mu leƙa filin girke-girken mu tare da wakiliyar mu Tamar Abari da kuma bakwar da ta gayyato mana. Allah na safiya abubakar a wanga lokacin za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki a yau zan gabatar muku da wani girki wanda ake ce mishi tara da huwa ta koda saniya ita wannan koda ta saniya zaka sai ta yi kasuta idan ka sota ka gyara ta ka wanke ta ka hidda akwai wasu 'yan jijiyoyi a cikin ta wani bai sai ka hidda su duka ka yayyanka ka ajiye wagarahuwa ita kamar dama ba wata wuya ba gare ta kamar sauki ne ma amma in ka yi ta da kyau yadda ta yi akwai daɗi ka ɗauko wannan ƙodar taka ka sa ta ka sulalata bayan ka sulalata ka ƙare sai ka huta ka ajiye ka sa mai ka sa kayan albasa ka sa kayan ƙamshinka ka sa ɗan gishiri kaɗan ka bari ya ɗan sulala haka idan ya sulalu sai ka ɗauko wannan ƙodar taka sai ka haɗa su a ciki idan ka haɗa a ciki ya sulale sulale har ya kai albasan nan sun narke ba a ganin komi ka ɗauko aron ɗinka ka sa magi idan ka sa magi ɗinka sai ka bari ya dahu idan ya dahu kamar kahin ka zuba dai ruwan da zai sa ƙodar ta dahu ka bari kamar kayan su shiga jikin ƙodar su shiga kwarai idan sun shiga su ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan tun da ita dama ba wuyar da huwa gare ta ba sai ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan ka zuba sai ka liƙe lokacin da ruwan ya shanye mai ya hito komi ya kankama to ita ta karewa sai ka samu kana iya cinta da shinkawa kana iya cinta da burodi ko kuma kana iya soyayyen frit inka ka ajiye shi daga dankalin eh dankalin turawa da ake soyawa ka ci da shi Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.